والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأن عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو زياد Allah تعالى da ya tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka don gabatar da nasiha da wa'azi akan ƙa'idar Allah ta'ala ta wa zakkir fa inna dhikra tanfa'u mu'minin Allah ya ce ku yin wa'azi kuna tunatarwa domin wa'azi da tunatarwa yana fa'idanta wanda ya ci mu'mini mace takan iya fa'idantuwa da wa'azi kamar yadda namiji ma yakan iya fa'idantuwa da wa'azi hakika addinin musulunci addini ne wanda yake mai kyawu kuma addini ne wanda <clears throat> ya dace da dukkan wani bil'adama sai dai wanda yake addini ne da dukkan kyawawan ɗabi'u da dukkan kyawawan al'amura suna cikin wannan addini namu na musulunci idan mun kalli addinin musulunci za mu ga kamar yadda wani ya faɗa ya ce addinin musulunci shine complete way of life shine cikakken hanya ta rayuwa mana duk wanda yake sanya rayuwa ingantacciya ya yi ta ƙarƙashin addinin musulunci sai na umar yake cewa <clears throat> da mu makaskanta ne <clears throat> amma bayan musulunci ya zo sai muka zama maɗaukaka saboda riko da wannan addini na ko mace ko namiji duk wanda yake buƙatar ɗaukaka duk wanda yake buƙatar ya zama mutum na karantanta to lalle ya riko da addinin musulunci so da yawa za a ga mata ana ƙoƙarin a roƙe su a ce musu addinin musulunci ya takura su addinin musulunci bai yi musu daidai ba wasu na ganin cewa matsala ta sa hijabi matsala ta rabon gado dukkan wasu abubuwa ne da addinin musulunci ya mai da mata baya amma da mutum zai yi ne a al'ummar da ta wuce a baya kuma ya kalli hikima ta addinin musulunci da ya san cewa addinin musulunci ya wato ya tsaga darajar masane zuwa matsayin da da ba ta da shi misali idan mun kalli al'ummar baya akwai al'ummar da sai mutum tsaye ya auri mata dubu wannan ya tabbata a tarihi mutum ɗaya auri mata dubu don me yake auren su shine don inda Muna ta zo su mai noma kaga akwai zalunci a ce namiji kwaya ɗaya ya auri mata dubu a al'ummar da ya gabata akwai al'ummar idan mace ta zo tana al'ada abin da shi shine su kai ta bayan gari ai ta zama datti ta zama da jasa bai dace a zauna da ita ba in suka tashi su kai ta bayan gari wanda zai ringa kai mata abinci sai ya toshe hancinsa da auduga ya toshe kunnensa kamar don kaddaci ko cutar da ke jikin mata kai ya shiga mai cikin jiki sai ta gama wannan kwanaki na al'adar sannan za a ɗauko ta a dawo da cikin gari amma addinin musulunci ya zo ya rubuta wannan a da mata ba sa gado larabawa a zamanin jahiliya ba sa ba mata gado suka ce ta yaya za a ba wata ba ta yaki ba ta kaza ba ta kaza ya za a ba ta gado amma addinin musulunci zo ce lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kafur nasiban mafruda <clears throat> Allah ya ce mata suna da rabo a gado maza ma suna da shi a da mata su kansu gadar su ake yi idan mutum yana da mata hudu ko biyar ko goma sai ya rasu to ɗansa wanda ɗansa zai iya gadon matarsa amma ban da mahaifiyar shi mutum ne misali ya mutu yana da mata hudu kaga kowace tana da 'ya'ya to cikin 'ya'yan nan kowa zai iya auren ɗaya daga cikin matan nan ta hanyar gado amma ban da mahaifiyarsa amma Allah ya zai ce wannan cin mutunci ya ce wala tanki'u ma ba ukun minan nisa'i illa ma kattalar salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila Allah ya hana wannan al'ada wasu sukan ce ai an takure mace saboda mai saboda ana ce ta sa hijabi ma'ana a ka zauna a gida kamar an takure ta <clears throat> amma abin da suka kasa mantawa shine duk abin da yake mai tsada ne to ɓoye shi ake yanzu ƙur'ani da yake littafi ne mai tsada a inda Allah ya ajiye shi kafin wahayinsa Allah ta yi fi kitabin maknun la yamassuhu illa illal mutahharun iya cikin wani littafi wanda aka rufe shi ba mai iya zuwa ya taba alqur'ani sai mutumin da ya zama Allah ya tsarkake shi ma'ana na nufin lauhul mahfuz to ka'idar rayuwa duk abin da yake da tsada koyi shi ake yanzu da yawan kunan kuna da kuɗi ba lalle bane wata ran wata daga cikin ku idan ta zo tana cin abincin rana da mai gidanta ta ce kuɗi na da nake tara fa sun kai kaza ba za ta yi faɗa ba in tana ajiya a banki ma ba za ta yi faɗa ba shi kansa mijin ba kowane miji ba ne a maza goma zai wahala ka samu ɗaya ko biyu da yake gaya wa iyalinka yau na samu kaza gobe na samu kaza jibi na samu kaza yanzu kuɗi na a cikin akawun sun kai kaza ba kowa bane a cikin maza yake wannan saboda ne saboda kuɗi suna da kima kuɗi suna da daraja kowa ɓoyewa yake duk yadda kake da matar ka kaga kudin ka boye mata take baka so ta gane muna gane ha to duk abin da yake da tsada boye shi ake mata saboda suna da kima suna da daraja a wurin Allah sai Allah madaukakin sarki ce ka ringa lullube jikinta idan za ta fita shi namiji ba sai ya lullube jikinsa ba saboda shi yana da arahata wannan fuskar amma mace tana da tsada gaba ɗaya tun da kanta har kafin ta ake so ta rufe ba wanda zai gani sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda ta gani kaga ashe za ga duk dokar da Allah madaukin sarki ya samu ku mata ya samu ku ne kare mutuncin ku ya samu ku dan daraja ku da kimanta ku haka addinin musulunci ya karrama mace fiye da yadda ake tunani addinin musulunci addini ne da yake umarta kowa ya zama nagari addinin musulunci na maganar kowa ya zama nagari shi yasa za ku ga ba wanda zai shiga aljanna sai mutumin da ya zama nagartacce shi yasa Allah madaukakin sarki ce abu biyu ne requirement na shiga aljanna requirement na farko shine yin imani requirement na biyu shine yin aiki na gari innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula lalle waɗanda suka imani suka ayyuka nagari aljannar firdaus ta zama masauki a gare su innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lakum ar-rahmanu wudda lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari Allah zai sanya musu soyayya in an ce kauna da soyayya a shine a gidan aljanna dama ba wanda yake jin haushin kowa duk dan aljanna na san dan uwansa dan Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min jillin duk wani kulli da ke cikin zuciyar mutum a aljanna babu du wanda ka gani kana murna da shi Allah yake walladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun kaga dai imani da aiki na gari to da haka addinin musulunci sai ya umarci mace da ta zama mutuniyar kirki almar'atu saliha so ake dukan kunan ku zama mata na gari mace ku ita macen da take da imani kuma ayyukanta ya zama ayyuka ne na gari wannan ita ce macen da ake alfahari da ita malamai suka ce ba yadda za a yi mace ta zama mata ta gari sai ta yi abubuwa guda hudu abu na farko shine aƙida ta zama tana lafiyayyar aƙida ta addinin musulunci da aka gina ta akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ba yadda za a yi samu lafiyayyar aƙida kamar yadda malamai ke faɗa sai kin san Allah ta hanya guda uku hanya ta farko shine ki san Allah a cikin rububiyar shi menene rububiyya shine ki yarda Allah ne yake yin halitta duk wata halitta da ya gani a bayan ƙasa ba wanda yi ta sewa sai Allah sannan ki yarda dukkan halitta ba mai mallakar ta cewa sai Allah sannan ki gamsu cewa duk gudanar da al'amuran halitta gaba ɗaya na hannun wa yana hannun Allah to in kin yarda da wannan kin yarda da cewa da ubangiji a matsayin rabb shine rububiyya Allah ya haɗa waɗannan al'amura guda uku a cikin aya guda ɗaya cikin suratul a'raf yace inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hafisa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هذا الله أولا آية كبت الشيكين هلتا shi yake mallakar halitta shi yake gudanar da al'amuran halitta idan kin yadda Allah ne ke gudanar da al'amuran halitta randa dan kishiyarki Allah ya bashi kuɗi ya samu naira miliyan hamsin misali ke kuma ɗanki kawai sai Allah maɗauki sarki ya sa ya haddace Qur'ani amma ba shi da ko dubu goma to ke da Allah ne ya tsara wannan Allah ya tsara wancan ya zama mai kuɗi Allah ya tsara wannan ya zama mahaddacin alƙur'ani ba za ka ringa bin gurin malamai ba ya za a yi wani ya tsiyace ba wanda zai iya tsiyace wani sai Allah ba wanda zai iya kuma azurta wani sai Allah lokacin da mijinki ya ga cewa ya samu wadata ya kamata ya karo wata to ke da Allah ne ya kaddara masa ya zo ya karo wata na haka ki kokari ku zauna lafiya da ita karke duk ji gurin boka ki ringa tunanin cewa wai ya hana ayi wannan auren ba zai iya hanawa idan Allah ya yi dole sai ta iya haihu da wannan matar ba za ki iya hanawa ba sannan lokacin da kika je gurin boka kuma ko gurin mai asiri to a daidai wannan lokacin kin zubar da imanin to sai ka yadda Allah ne ke gudanar da al'amuran halitta wata ranka goni da wadata wata ranka ganshi da talauci wata ranka goni lafiya wani kuma ganshi ba lafiya wai wani yake samaniyatun tajri ala nasi kullihim la budda lil insani yalqa samaniya sururun wa huznun wai yake cewa wai abubuwa guda takwas abubuwa guda takwas dole ne ɗan adam sai ya gamu da su sun tagiri alan nasi kullihim waɗannan abubuwan guda takwas suna tafiya ne tare da ɗan adam gaba ɗaya duk wani ɗan adam ya gamu da wannan abubuwan guda takwas wala buddalin insani insani yalqa samaniya dole ɗan adam a rayuwarsa sai ya gamu da abubuwa wannan guda takwas na farko akwai sururun wa wata nan za ka kana farin ciki amma wata nan za ki ganki kina bakin ciki rana auren ki kina murna kina farin ciki ran da kika haifi fada kina murna kina farin ciki ran da kika samu kuɗi kina murna kina farin ciki ran da mijinki ya miki abin da kike so kina murna da farin ciki to kuma ki jira huzunin bakin ciki zai yi wata rana kuma mijin ne zai bata miki rai wata rana kuma dan Allah zai karba wata rana kuma ɗan Allah zai ba rashin lafiya wata rana kuma kuɗin da kika samu su lalace sururin wa hujnun sai wajtima'un wa furqatun ɗan adam dole ne sai ka gamu da wasu mutane kuma dole ne sai ka rabu da su mutanen da muka yi primary school da su suna ina mun rabu da su mutanen da muka yi secondary school da su suna ina mun rabu da su mutanen da muka je muka yi digiri tare da su suna ina mun rabu tare da su kila kin aure wani mijin kun rabu ko ya mutu ko ya fice ki dole ne sai ka haɗu da wani kuma dole sai kun rabu sururun wa huznun wa istima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun wataran dole ki jiki a cikin kuncin rayuwa wataran kuma dole ki jiki a cikin yalwar rayuwa abu na gaba shine summa suqmun wa afiya wataran ki ganki da lafiya wataran kuma ki ganki ki da lafiya to waɗannan abubuwan guda takwas dole ɗan adam yana tafiya a ƙarƙashin su duk wanda ya zo ya same ka in mai kin ya same ka ranar da sururin ya same ki farin ciki daga Allah ne wa huzun shi ma wannan daga Allah ne ranar da ke gamu da wani mutum mai nagarta ko wata kawa mai nagarta ma'un wannan daga Allah ne ran da kuma kwarabu da ita su ma daga Allah ne ran da ke ganki a cikin kunci wannan daga Allah ne dan Allah ce in yamsaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya nufe ka da wani abu na cutuwa ba mai yaye ma sai shi amma wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wani gurin wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi da haka dole ne ke dira Allah ta fuskar rububiyya abu na biyu sai ta fuskar uluhiyya ma'ana ke yadda ba wani wanda ake bautata wa sai Allah bisa cancanta bisa gaskiya ba wanda za a bautata wa sai wa sai Allah duk wanda kaga ana bautatawa ana daukan wani abu na bauta ana kai masa ba Allah ba to bai cancanta ba kuma kowaye shi ba da gaskiya aka bautata mai ba da ƙarya aka bautata masa akan wannan Allah ya aiko da annabawa dan dukkan bauta a kai ta zuwa ga Allah to menene bauta da yanzu fito da wata gaya sun ce yi mun bayanin menene bauta me zaki ce ibn taimiyya a cikin littafin al'ubudiyya ya gaya mana ma'anar bauta yace al'ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina yace bauta shine wani suna ne da ya tattaro duk wani abu da Allah yake so ya yarda shi ma'ana duk wani abu da Allah yake so ya yarda da shi ba a yin shi ga kowa ba a yin shi dan kowa sai dan wa sai dan Allah wannan abun magana ce ko aiki ne a fili ake yi ko a ɓoye wannan shine bauta Su ba wanda ya cancanci abu da ta masa cewa sai Allah shi sa Allah akan haka ya aiko annabawa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wattanibu at-taghut al'umma mun aika musu manzo abin da yake gaya musu ku ta wa Allah ku da dagutu وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني ba wani manzo da muka aika shi face sai ya ga al'umma cewa babu abin bauta bisa tantanta sai Allah ku bautata mu Allah ne kadai za a bautata wa shi sa wani gurin Allah ce laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره kaga zuwa suke cikin suna cewa ku bautata wa Allah ba ku da wani abun bauta bisa cancanta sai Allah sai kin ɗauki dukkan wani nau'i na bauta kin yi zuwa gaba ga Allah sannan ba za ki samu lafiyar aƙida ba sai kin san Allah a cikin sunayen Allah kin san Allah a cikin ayyukan Allah sai kin san Allah a cikin sunan Allah kin san Allah a cikin a cikin wannan a cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala garin masu rutu masu sai kin san Allah da sunayensa ba a sanin sunan Allah sai ta hanyar Qur'ani da hadisi ba a sanin sifar Allah sai ta hanyar Qur'ani da hadisi wanda wannan lazimi ne lazimin magana ta shine lallai ne sai kin zama kina neman ilimi na addini don ya zanto cewa a kin fa'idantar da kanki kin samu lafiyar akida abu na gaba da zai nuna cewa kina da lafiyayyar aƙida shine imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce idan kace la ilaha illallah tana da shari'i guda bakwai ma'ana idan kace babu abun bauta ta bisa cancanta kai Allah kace tana da sharadi guda bakwai shine wancan baban Allah yake cewa a wa bi shurutin sab'atin qad uwidat wa fi nusus al-haq wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qa'iluha بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب شرعي نفرق شيني إلمي in kika ce la ilaha illallah to kin san ma'anarta shi sa za ga kafiran da sun fi da yawa daga cikin musulmin yanzu sanin me la ilaha illallah mene da dalili lokacin da annabi sallama ya ce musu la ilaha illallah an da suka bayar sai suka ce a ja'ala al hata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab inna hada la shay'un ujab yace yanzu za su ce yanzu yake mayar mana da Allah ya zama kwaya daya yace gaskiya wannan abin mamaki ne to sai kin san ma'anarta dan haka Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun da yawan su ba sa yin imani da Allah sai sun hada da shirka me yake ja a hada da shirka shine saboda mutane bu san ma'anar kalmar la ilaha illallah sai kin yi yaqini al ilmu wal yaqin wal qabul sai kin karba abin da la ilaha illallah ta zo da shi wal inqiyadu sai kin sallama fadri ma aqul wa sidqu ki fada da gaskiya wal ikhlasu ki fada dan Allah wal mahabba ki gina soyayya akan kalmar la ilaha illallah ma'ana duk wanda duk wanda da Allah ku yi shiru bi yaran da ba zai shiru malam gudan fitar da shi bi yaran da ba zai shiru a fitar da shi to da haka abin da zai baki lafiyar aƙida shine imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to shi kuma suka ce imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sharadi guda hudu sharadi na farko shine ta'atuhu fi ma amara shine yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a a cikin duk abin da Allah ya umarni yanzu ce a matsayin ki na mata musulma duk abin da ki sai kin ringa dubawa me Allah yake me annabi yake sallallahu alaihi wasallam inda kina so ki shiga aljanna shi sa inda kin ce kin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to kuma wajibi ne sai kin yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a shi sa za ku ga alqur'ani shi san annabi sallallahu alaihi wasallam shine bin dokarsa ba wai kawai ki fito kina ta aini ina san annabi ba wai waɗansu mutane ne suka haɗu akwai wata yarinya budurwa sunanta laila sai waɗansu maza suka haɗu kowa sai ya zo ringa cewa aini laila take so wannan ma sai zai ce aini laila take so wannan ma sai zai ce aini laila take so sai wani bawan Allah ya baiti yace wa kullun yad'i waslan bi laila wa laila la takru lahum bidaka kowanne daga shi sai zai ce ai shi laila yake so laila ce take kan shi amma mawakin nan yace dukan su ba wanda laila ta taba cewa tana so kaga ƙarya ce ke ma'ana don kafirta a baki cewa kana san manzo Allah wasallam ba kai riko da sharuɗan shaidawa shi manzo Allah sallama ba ne wannan ba zai amfanar da kai ba to sharadi na farko shine da'a in kun kalli qur'ani wanda suka haddace qur'ani a cikin ku ayar da ka iya cewa ta yi magana akan san manzan Allah a qur'ani aya ɗaya aya ɗaya ce tak tana nan a cikin suratul tauba da Allah ya ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma Allah ya ce ku ga musu in iyayensu da ƴaƴansu da ƴan uwansu da danginsu da matayensu da dukiyar da suke tsururuta da gidan da suka yarda da shi da kuma kasuwancin da suke jin tsoron karyewarsu waɗannan abubuwa takwas sun fi soyuwa a gare su sama da Allah sama da san da suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da jihadi to su zaman su Allah baya shirya da mutanen da suka kai ne to wannan ayat ce magana so ko wacce cikin Ali Imran ta yi magana akan san Allah ne dan ta ce kul in kuntum tuhibbuna in har da gaske kuna san Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum sai Allah ya so ku yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubun ku Allahu ghafurur rahim saboda shi manzon Allah sallama kansa shine kame da'a in kana masa da'a ya ce ayi kaza kai ya ce a bari ka bari shine kana san sa shi sa wani ce ta'atil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hada la amri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ta'atahu innal muhibba liman yuhibbu mutiq kin ce kina san Allah amma kina saba ma Allah ai wannan abu yayi muni da da gaske ne kina san Allah da kin yi Allah da'a domin cikakkiyar kauna ga wanda ake so shine a mai da'a bari muku misali yanzu idan yarinya ta haɗu da wani tana son shi ko mahaifiyarta ba ta isa raba shi da shi ba mahaifiyarta ce rabu da shi kan na ƙara ganin ki da wani sai ta zagaye gidan yayarta ko gidan ƙangon mahaifiyarta ko wani abu sai ta kira shi idan wannan saurayin na ta yi mata ki yi kaza mahaifiyarta ta ce mata ki yi kaza ko mahaifinta sai ta saba iyayen ta je ta buwanta saboda tana son sai ta ringa mai abin da yake so muna gane ba amma ina jin banda matan yanzu dan wani yayi wani baiti sai da su matan yanzu ba soyayya suke yi ba kuɗi suke yi haka ne baiti wai yace wa idza khataba al-gamiyu banati qaumi raqatna min al-masarrati wal bishara wai idan wani yazo zai yana neman auren wata daga cikin mutanen al'ummata idan aka samu wani mai kuɗi ya zo ya ce yana son wanki to sai wancan nan ta tafi tana rawa tana murna ai wane ne yake so alhaji wane ne yake so na sanatu wane ne yake so na wane wane ne yake so na anan ba magana istikara amma yake wa idza jaa al faqiru walau taqiyan wai da talaka zai zo komai tsoron Allah sa to habna ila talatin istikhara <laughs> wai idan talaka zai duk tsoron Allah sai ka ji yarinya ta ce to wannan fa sai an yi istikhara dan kar a ji a fada cikin bala'i amma mai kuɗi babu magana istikhara muna gane dan haka shar'i na farko shine yau manzon Allah da'a shine kan shi shi sa za ga ƙur'ani aya ta kai talatin da uku Allah yana cewa aiwa manzan Allah ɗa'a guda biyar daga ciki idan Allah ya ce a laha sai ya maimaita kalmar wa a ibn al-qayyim a cikin littafin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin yake abin da yasa idan Allah ya ce a laha kuma sai ya maimaita ya ce wa a rasula saboda Allah yana da ɗa'a mustaqilliya tashi in Allah ya ce kai dole sai ka yi sannan manzo Allah ta salama yana da da'a mustaqilliya ta shi in yace kai dole sai kai amma bayan su duk wani wanda zai ce ma kai abu sai ka auna wannan abun ya dace da abin da Allah yake so ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so guri biyar Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ku bi Allah ku manzon Allah ku bi ulil amri amma gurin gurin ulil amri ba a ce wa atiu ulil amri ba me yasa saboda ulul amr su ne malamai da shugabanni su kuma ba a yi musu da'a sai abin da suka faɗa ya dace da maganar Allah ya dace da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin suratul ma'ida Allah ce wa tsi'ullaha wa tsi'ur rasula wahdahu yace ku yi wa Allah da'a ku yi manzon Allah da'a ku fa kiyaye kar ku saba haka suratul nur yace qul ati'ullaha wa ati'ur rasul ka gaya musu ku yi wa Allah da'a ku manzon Allah da'a fa in tawallu fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum in kun juya baya kowa zai ɗauki nauyin aikin da ya aikata ne sannan Allah ce wa in tuti'uhu in dai kuna manzon Allah da'a ta ta za ku shirya wuri na uku yace a cikin suratu al-qital yace ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum ya ku dan kuka yi imani ku yi wa Allah da'a ku manzon Allah da'a kar ku lalata ayyukanku ma'ana kin yi wa Allah da'a da kin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a zai sa ayyuka gaba ɗaya su lalace guri na biyar suratul tagabun wati'u Allah wa ati'u rasul bayan wannan wani gurin Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u llaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un Allah ce wa ati'u llaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna ma'a as sabirin yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah yace wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ياتي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون ما نادي الله maɗaukin sarki أنا من lalle ne manzon الله دعا أن النظام za الجنة أن النظام a الجنة ne دعا من shiga to haƙƙin manzan Allah na farko shine yi mai ɗa'a? duk wanda ya saba manzala ta salama to sai ya shiga matsala shi sa Allah ce fal khalifu alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim masu saba manzala ta salama su kiyaye kaf fitina ta same su a rayuwar duniya fitina a rayuwar duniya Imam Ahmad ibn Hanbal yace shine ka zama mushriki a yanzu mutumin da ya zo zai zargi annabi sallama ya zagi sahabbai kaga wannan ya riga ya gama zama mushriki sannan a ranar lahira azaba mai raɗi ta kama mutum shi sa duk in Allah ya magana akan waɗanda suka shiga wuta sai ce dalilin da yasa suka shiga wuta shine sun saba manzala sallama zalika bi annahum shaqqullaha wa rasula hakan ya same su ne saboda sun saba ma Allah sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ya shelanta a cikin suratul nisa yace wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساء المسيرا duk wanda yake saba annabi ta salama ya bi hanyar da ba ita bayan shirya ta bayyana masa ya bi hanyar da ba ita mumine suka bi ba Allah ce za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa mu shigar da shi kuma wutar jahannama mu koma ta mu na ka yar uwata inda kina son nasara a rayuwa shine yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a a duk cikin abin da ya umarce ki da shi a nan gudun za ga mata da yawa musamman yan boko za a ga sun fi hukunta boko a kansu a kan shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko matsalar <clears throat> in aka kiwo manzan Allah sallama a wahala ake shiga duk lokacin da baka bi Allah ba to kuma idan ka ɗauko wani abu a matsayin substitution na abin da yake na Allah ne to wahala za zaka shiga bari mana misali da abu daya ku ko karatun boko da yau ma'anar mun yi primary school kyauta ni dai kyauta na yi na yi secondary school kyauta kuma a lokacin da muke karatu akwai qualitative karatu amma yanzu mu 'ya'yanmu da su muke haifa duk sai mun biya musu wannan sai mun biya musu kuma ilimin ba zai zama irin namu ba domin mu a zamaninmu tun muna secondary school za a zama mutum ya iya turanci amma yanzu ana iya samun mutum ya yi digiri bai iya turanci ba me yasa saboda mun ajiye dukanmu mun ajiye harkar ubangiji yanda za a zo a tambayi wata a ce ɗanki yana karatu sai ce eh, yana karatu ko da ce yana legal a ringin ko yana fce kano ko yana bayero university ko yana fud ko yana atbu a bauchi ko yana unilag unimade ko yana kaza wannan university in ma suna da kuɗi a yana malaysia tana alfahari me yake karanta engineering yana dubai yana karanta economics yana scotland yana karanta accounting yana yana america yana ingila yana karanta law to didden ka karanta wannan to me ka jami'i ne kai addini har yanzu da muka dauka cewa boko ta fi karatun addini sai Allah ya bamu da bokon shikenan yanzu iyaye bayan suna wahala ta abinci babban tashin hankalinsu shine tam ya kare za ga wani na biyan dubu ɗari biyu na 'ya'yansa gaba ɗaya wani dubu ɗari wani dubu ɗari uku kai makarantar da yaron kansa guda ɗaya ma ɗari biyu da hamsin za a biya mai ko ɗari biyar akan karatun boko kuma da yawan kunan ku masu addini kun fi ganin mutuncin boko akan karatun addini nan da zan faɗa musu za ku kuma gaskiya ne yanzu bari muku misali sai da za ku gane yanzu idan aka zo ranar asabar da lahadi kaga ranar an fi zama a tafis ɗin yara to a ce kina da wani ɗa da zai kamar intanet. ko zai rubuta SSTE sai malaman su ce to ranar asabar da lahadi mun yi fixing abinda za a ringa shi ne a ringa zuwa extra lesson don yaran nan su jaraba dala za su je ko ba za su je ba za su je to su ma malaman qur'ani su bari sai an shiga karatu ka'in da na'in sai su ce ranar litinin da talata akwai extra lesson na alqur'ani yaran za su zo to kaga kenan kun son karatun boko akan karatun addini kuma shi ba karatun boko karya ne da an ba mu labari cewa da idan aka yi yarinya aure budurwa aka yi mata aure kafin a kai wannan amarya ana kai amarya boko sai an kai wata amarya ba ta gaskiya ba daga baya ake kai ta gaskiya to wannan wacce ba ta gaskiya ba sunanta amarya boko kaga amarya karya ke shi ma karatun boko karatun karya amma a aikace abin da muke nuna shi ne karatun boko ya fi karatun addini da ku a ce Allah muke wa da'a manzon Allah ta sallama muke wa da'a sai mun fifita karatun alqur'ani da na addini akan da boko kuma ran ga muku ne sirri dan ku gane wallahi biyaran da ya haddace alqur'ani karatun boko bare ba shi wahala ba bare ba shi wahala ba lokacin da muka yi karatu a jami'ar bayero a ajinmu mutane biyar ne suka haddasa Alƙur'ani, hudu maza da mace guda daya a faculty of law a bayar university babban abin da za a gama da shi shine 2-1 second class upper ko on class upper to duk wannan mutum biyar din da second class upper suka gama da muka je law school law school idan ka gama da pass mutane zuwa za su suna congratulating ka pass saboda kawai ka'idar law school shine kowa zai iya faduwa nan gurin ba wani ba wani guru ba wani kwaro kowa zai iya faduwa amma duka wannan mutum guda biyar ɗin ba wanda ya gama da ƙasa da tutu daga cikinsa akwai mutum uku sun dawo yin karatun master ba wanda bai gama da first class ba mai jawo shi ne saboda ƙur'anin da yake a kansu albarka alƙur'ani wa hada kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne da yake da albarka ba yadda za a kai ta masuki da alƙur'ani ko ba kai albarka ba amma dukan ku guda mi'ayan ku sa da al alƙur'ani kan da nisa a zance na haƙƙi na farko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai shine da'a da'atuhu fi ma abar nabi shine tasdiquhu fi ma akhbar duk labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ko kokolwarki ta dauka ko bata dauka ba kawai ki yadda bari mu misali akwai hadisi cikin sunan Abi Dawud duk da malaman hadisi na ta hadisi ne da'ifi amma dai daga wannan kasan zuwa sama ta daya ta sai shekara 500 ce daga sama ta ɗaya zuwa ta biyu tafiya shekara ɗari biyar ce daga nan zuwa al'arshi ya kai tafiya shekara ɗari hudu a dubu hudu banda tafiya daga makka zuwa baitul maqdis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a dare ɗaya waɗansu da suka imani sai suka ce a ah, wannan mutumin dan sun gaina idan ya ga mana ya ga mana gana ne yadda shine zai mana wannan abu ya ce mana ya tafiyar shekara dubu hudu a dare ɗaya kawai sai suka yi rajaa daga nan wasu sai suka tafi gurin sayyidina abubakar suka ce to kaji mutumin kuma abin da yake faɗa sayyidina abubakar tambaya ɗaya musu yace da gaske ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ce eh suka ce eh manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa cewa yayi wannan tafiyar kawai daga nan sai sayyidina abubakar yake cewa to nayi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma na gaskata shi to duk abin da manzo Allah ya baka labari sai kai manzo Allah ba mu labarin jinjiri yayi magana hadisin jurai hadisin ah, rabbul gulam duka sun mana bayanin jinjiri ya yi magana manzo Allah ya mana bayani ga hadisin cewa ba wanda ya magana yana tsimma sai mai sai mutane guda uku na daga cikinsu annabi isa ko annabi isa ya magana ran da aka haife shi to yanzu wani zo ba mu labarin cewa jinjiri ya yi magana za mu yadda ba za mu yadda ba amma manzo Allah ya faɗa ko mun yadda ya ba mu labarin kura ta yi magana mun yadda ya ba mu labarin saniya ta yi magana mun yadda dole sai ka gaskata dukkan labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka labari abu na hudu ijtinabu ma naha anhu wa zajar duk abin da manzon Allah ya hana to wajibi ne ki bar shi duk abin da manzon Allah ya hada wajibi ne ki bar shi yanzu bari muku misali da abu daya yanzu kun ga tunda masallaci za ku zo nan kowa da hijabinta مسلمات مؤمنات قانتات تائبات آبدات سائحات سيئات وأبكار amma da gidan biki za a gan kuma za a sha mamaki wata ne za a ganta da hijabi da niqabi amma a gidan biki za a ganta da mamman kaya dan gele dan zai iya nan dan Allah ranar biki babun Allah babu sai ki kwalliya ki sa duk wani abu da mace ke sawa ki lullube da hijabin ki da niqabin ki in kin shiga cikin mata sai ki cire wannan babu sai a ciki da yawan ko da suke karatu a kwaleji da jami'o'i ba haka suke zuwa ba wanda kuma wannan saba ma Allah manzon Allah cikin hadisin Abu Huraira hadisin Muslim yace sinfani min ahli an-nar lam arahum qaumun ma'ahum siyatun ka asnadil كأسناد البقر يضربون nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyat ma'ilatun mumilat رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا هذا لك متعني بيو كلر المتعني بيو إن وصر جهنم ريبا تبقى قليل شما نفرق متعني أسنى يو ده بولالا دا مكامي سنى دوك موند سقداما نبيكما ما تاني ترارة سياو أما أغنى سنسات ترارة domin ba ta iya lullube jikinsu suna tafiya suna rangwada suna jan hankalin mutane kansu kamar tozon raƙumi manzala sama su ba za su shiga aljanna wasu malamai take kai kamar tozon raƙumi shine ƙarin gashi ko kuma irin abin da ake yi a baya ka gama ta ba ta da gashi amma za ta ɗaura ɗan kwami sai ta sa kofi ko gwangwani a nan wani ita gashi gare ta a cikin maza ko yara mata su daɗe suna cikin mara ko ba haka bane cuta ce ai ki fito da sifar da baki da ita shi sa kullum idan an zo ana magana aure yana mutuwa aure yana mutuwa ai akwai cin amana akwai cin amana a ciki yarinya ce ka san su ka san ta lokacin da ta gama secondary school bakati amma ka shawo kana kuma wata rana ka ga irin ta amma fara ka ganta komai da komai iri daya bambancin wancan wacce ka sani bakati ce amma wannan kuma fara ce kuma duk ita ce kaga wannan aikin amana ne ki tsaya iya inda Allah ya yi mana in baka ce ya ga miki wani wani bawan Allah education secretary ne yanzu ya yi wata rana muna hira da shi sai ce shi wallahi mace in dai fara ce baya so ko matansa biyu duka bakake ne amma shi fari ne tasba platinum amma yake shi in dai mata fara ce wallahi baya so da ya tashi matarsa aure ta farko baka ta biyu baka amma kuma da Allah tashi ya bashi a duk sai bashi farare sai wata muna magana da shi ne yanzu da duk mutanen duniya irin ra'ayin ka suke da shi kaga da ba za a wuri ka mata ba tunda sai baka san fara kuma ka haifi fari ita rayuwa ka hakura da yadda Allah tabaraka wa ta'ala yi ka haka yake so ya ganka matsalar mutane shine da za mu ringa kallon wanda bai kai mu ba da mun gode wa Allah kullum idan na samu damuwa na sha faɗa a gurin wa'azi ba ɗaya ba biyu ba wani mutum na gani a saudiya ne mutumin da nake tunowa in na jina da damuwa sai in ga wannan damuwa ai ba damuwa ba wani bawan Allah ne hannunsa guda biyu nan babu nan kamar yadda nan yake haka a kafarsa guda biyu nan babu sannan makaho ne abin da zai ba ku mamaki ne, in dai na biyo zan shiga harami na biyo ta kofar da ake kawo mutumin nan masallaci asuba zahar la'asar magariba isha'i sai ya sa ƴaƴansa sun kawo shi masallaci ya yi sallah sannan zai koma dan Allah ne shi mai amfanin fari a wajensa baka da kafa baka da hannaye makawo ne amma duk da haka yana jin cewa lalle sai ya bi dokokin Allah amma Allah yake da kafa biyu da hannu biyu da cikakkiyar halitta kawai abin da Allah yake yayi ki baka ko wankan tarwada ki kuma kin dage dole sai kin canja kala madama wannan shine abin da shedan yi alkawari cewa sai ya bakar da mutane wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amrannahum fala yubtikunna adana al'am wala amrannahum fala yughayyirunna wa man ash-shaytana khalqallah ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها yace sai na ringa لنغا su suna kan jahalitar Allah iya cikin canja halittar Allah Allah yake wankantar wada ko baka kike cikin ko ba fara wannan canja halittar Allah ne kuma ba daidai bane ki tsaya iya inda Allah madaukakin sarki ya ki tsaya iya inda Allah madaukakin sarki ya yi ki sharadi na hudu na cewa kin yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine karki bautata wa Allah da komai sai da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaki ki tabbatar manzon Allah yayi kaza manzan Allah ne ce a yi kaza shi ya koyar da a yi kaza muna gane ha to da wannan mace ke zama matsagari sannan suke cewa matsagari tana zama matsagari ne idan ta zama tana da ibada mata da yawa ba su da ibada ki zama mai yawan sallah ki zama mai yawan addu'a ki zama mai yawan karatun ƙur'ani, ki zama mai yawan bin dokokin Allah wannan yana mayar da matsagari kullun yaran nan da Allah yake miki baiwa da su ko sun bata miki rai ki daina zagi? su ki miki kyakkyawar addu'a dan baiwa ce Allah da kansa yake ya habu liman yasha'u inasan wa yahbu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u asiman innahu alimun qadir Allah yake yana yin baiwa wani a bashi ƴaƴa mata haihuwar ƴa mata baiwa ce amma wani sai ga yana ganin jahiliya ne rashin sanin Allah ne ka ganin Allah ba ka ɗaya mata kamar Allah ta kura ma Manzan Allah ya faɗa hadisi ingantacce cikin al'adabul mufrad cewa duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata guda uku ya kula da su ya tarbiyyantar da su za su zama mai garkuwa daga shiga wutar jahannama wani sahabi ya ce ko biyu ya ce eh ko guda biyu ne ya manzan Allah sallallahu ce ko da guda biyu ne na kai haihuwar ƴa mata baiwa ce in ka kana haifan maza ka ringa roƙon Allah ma ya baka mata ɗin? dan kai tarbiyyar su ka je ka shiga aljanna shi ka inda mutanen jahiliya wai idan aka haifa mutu ya mace sai su ji cewa wai ai kaskanci ne wannan sai ya fara shawara ya bince ya binne ta ne ko ya kashe ta ko ya kaza wa idza bushira ahadukum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi kadhib يتوارى من القوم من سوء ala بشر am yajsuhu fi هون turab ala sa'a ma على Allah ya يحكمون wannan hukuncin nasu ya yi muni kuma Allah ce sai ya ɗau mataki akan masu kashe ‘ya'ya mata wa idal ma'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat ɗa baiwa ne wani kuma ana bashi ‘ya'ya maza gaba ɗaya wani kuma ana takuɗa masa maza da mata amma wanda baya haihuwa Allah bai ce baiwa bane yace Allah ce ya mai da shi baya haihuwa shi sa karki yadda wai ‘ya'yanki ta ɗauka a za su saki talauci ko za ki kaza shi sa malamai suka ce ka kalli wata aya da ke cikin suratul an'am da aya da ke cikin suratul a'raf sai ka fitar da wani fiqhu da Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin sai ce nahnu narzuqukum wa iyyahum amma tun gurin da yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaq sai ce nahnu narzuquhum wa iyyakum al-imam ibn kathir da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce kalli ayoyin nan Allah ta yi wala taqtulu auladakum min imlaqin kada ku kashe 'ya'yanku don ku talakawa ne don kana tsoron talauci ki je ki ta family planning ki je ki ta yin kaza don kai talaka ne kada ka kashe ɗanka Don Allah ya baya kwanciyar hankali tun da yanzu kai a cikin talauci kake sai Allah ya ce na hannu narzuqukum mu ne za mu ba ku arziki ku iyayen wa kuma mu ne za mu ba wa 'ya'yan da za ku haifa arziki in dai da hali kuna da wadata ku aure ku haifo kayan ku amma wacin ayatul suratul isra sai ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin ma'ana kada ku kashe ƴaƴanku dan kuna jin tsoron talauci a gaba zai zo ya same ku dan Allah nuna ma cewa ƴaƴa ba sa kawo talauci sai fara da cewa na'anu narzuquhum a nan gurin ƴaƴancin da za ku haifa waɗanda ba ku haifa ku ke tsoron talauci in ma kun haife su mu ne za mu ba su arziki sannan kuɗin ma mu muke ba ku arziki to idan Allah ya baki ɗa ko ɗa ko ɗa baiwa ne abinda ake so ki addu'a ta gari mahaifiyata take gaya mu kullum mahaifin ya zo min addu'a ce Allah ya bani ya bani ya bani ilimi ya rufa min asiri shi sa ta ganna na na samu abu kai da ce wannan addu'a da mahaifina ne yake su dai limamin harami wata rana ana tarihinsa sai a gano cewa ɗaukakar tana da alaƙa da addu'ar da mahaifiyarsa take mata idan ya mata laifi yana ɗan ƙaramin yaro in ta kame irin hargajin nan na iyaye sai da ce mai Allah ya sa ka zama limamin haramun shi kuma ya ɗauka ma zama limamin haramun wani mummunan abu ne amma yanzu shi duk duniya ana jin sa Allah ya karɓa addu'ar mahaifiyarsa akan shi amma ke ɗan na miki laifi inan ne Allah ya ƙine ma ɗan iska shaide kaza kaza kaza zai shegance a gaban ki kuma ke zo buwaye ki sai ya zama shege din ya zama dan iskan ya zama tsinan nan kuma ya buwaye shi ki ji cewa da haifi da haihuwarsa gwanda wabin wannan kuma addu'a kice in kina mai mummunan addu'a ko bai da haƙƙi kika mai mummunan addu'a sai ta kama shi ku ko hadisin jurai jurai wata rana yana cikin ɗakin sa yana ibada mahaifiyarsa ta zo ce jurayj kuma lokacin yana sallah sai ya ce Allahumma ummi wa salati ya ubangiji ga mahaifiyata na kira na amma na riga na shiga sallah saboda yana sallah sai ki kiran sai ki amsa kiran mahaifiyarsa saboda shi a tunanin sa ya amsa kiran Allah kiran Allah kuma yana gaba da kiran mahaifiyarsa sai ta kira shi uku yana Allahumma ummi wa salati mahaifiyarsa ta jawo shi ce ya ubangiji ka hada jureji da sharrin karuwa wannan shine addu'a da kai masa kaga mai ibada ne kebawa yake na bauta wa Allah wata rana kawai ce wata baiwa Allah ta je ciki da ta haihu kuma su a lokacin su kashe mutum ake in yayi jina. da ta haihu aka zo ana neman wanda ya mace wannan cikin kawai sai rike jureji ne aka zo aka samu wannan hasumiyar muna ganin ka na Allah suka ruguje hasumiyar suka zo suka ce sai sun kashe shi sai jureji ce ina neman alfarma daya a banni mai alwala mai sallah jureji ya alwala yayi sallah ya roki Allah ya sa jinjirin nan yayi magana sai ya taba jinjirin haka ya ce kai yaro waye mahaifinka sai ya ce mai ciwon awaki ne sai aka je aka nemo mai kiwon awaki da wannan matar sai aka ɗaukan musu mataki shi kuma jibril aka ce za a gina masa ɗakin ibadarsa da zinari yace a'a kuma yadda shi yadda ke dama so nake Allah ya fitar da ni Allah ya fitar da shi ko bai fitar da shi ba to anan akwai darasi guda biyu dalilin da yasa Allah ya fitar da shi shine dan da mai yiwa Allah da'a ne Allah yana da ka'ida in kana bin sa kana bin sa sai ka zo ka shiga bala'i sai kawo ma dauki ran da bala'i ya same ka annabi Yunus ba ya shiga cikin kifi ba ai Allah ya faɗi dalilin da yasa Allah ya fito da shi daga cikin kifin Allah ta yi falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun da a ce annabi Yunus ba dan yana cikin masu da'a da tasbihi ga Allah ba da ya zauna a cikin wannan kifin har ta tashin alkiyama amma abin da yasa ya fita dan yana yin tasbihi annabi Musa lokacin da zai bar gari Fir'auna ya biyo shi da jama'arsa ai sun zo sun ga ruwa a gaban su ga fir'auna da jama'a sun biyo annan musa mutanen annan musa suka ce inna la mudrakun ga sunan za su riske mu kama mu amma annan musa ya ce kalla inna ma'iya rabbi sayadi ba haka bane ubangijin mu yana tare da mu zai tsiratar da mu Allah ya ce fa wahaina ila musa an idrib bi asaka al-bahra fanfalaqa fa kana kullu sirkin qad tawzil azim dai daga nan Allah ya tsiratar da su me yasa dan da sun kasance suna da'a to darasin da zaki dauka a rayuwa shine in dai kine wa Allah biyayya sai wani bala'i ya zo ya same ki koma gurin Allah Allah zai baki mafita In in ya ta yahfazka ihfazillah ta haka. to darasi na biyu da zaki dauka a cikin shi ne addu'a kina da muhimmanci akan ƴaƴanki yanzu ga mahaifiyar jureji mai ibada ta ce Allah ya hada shi da sharrin karuwa sai da Allah ya hada shi da sharrin karuwa na Allah muna gane na ka ku kiyaye to iya daga cin abin da zai mayar da mace matagari shine kiyaye haƙƙi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai dole mu so su saboda suna kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya umarci mu da mu ringa nema musu gafara a wurin Allah domin Allah ya kasa mutanen duniya gida uku akwai muhajir akwai ansaru akwai wanda za su biyo bayan su للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون سوى الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون daga nan kuma sai walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim waɗannan su ne sahabbai Allah ya yarda su ya ce yan aljanna ne manzon Allah ya hana a zage su la'alla abin da zan rufe da shi shine duk wata mace ta gari tana da waɗansu sifofi da ake son wannan mata ta siffantu da su na farko dai mace tagari suna yi mijinta da'a in dai mace ce tagari za a ga cewa mijinta yana ba da labarin irin da'a da take masa akwai alƙadu shurai imam zahabi ya yi tarjamasa a cikin littafin siyaru a alamin nubala ibn kallikan ya ambaci kistarsa shi ma a cikin wafayatul ayan su shi wannan baban allah shuraihu wata ran an ce mata ta taɓa mai laifi sai je zai da keta da ya je zai da keta sai tuno irin kirkinsa da ɗa'a sai ya fasa har ma yawa hannunsa wani baiti wasu malamai kuma suka ce a'a matar ta take yawan gare masa tana mai kirki amma tana mai rashin kirki mahaifiyar matar sai take kaga in ta kare ma kawai ka dake ta wata ran hanya je zai a tantin ya dake ta sai tuno tana da kirki kuma yana santa to shi kuma sai shi alƙa sai shurai sai da cewa ba zai iya dukan wannan matan amma sai wai wasu baituka abin da yake cewa wai a baitin ra'aitu rijalan yadribuna nisa'ahum fa shillat yamini hina adribu zainaba a adribuha min ghairi dhanbin atadbihi wa mal ajlu minni darbu man laysa mudniba yace wa zainabu shamsun wan nisa'u kawakibu idza tala'at lam yabdu min hunna kaukab abin da yake faɗa wannan baiti kan ziga mace shi yake saboda da'arta yake cewa ra'aitu rijalan yadribuna nisa'ahum yace naga wasu mata naga wasu maza abu kaɗan sai su kama matansu da duka shi kuma da ya sa wata addu'a yake fa shullar yamini hina adribu zainaba yace ya Allah duk ran da zan yi nufin dukan zainab ya ubangiji ka sa na ya shanye ma'ana duk da zai burin ya je da kima ta to yana roƙon Allah ya sa hannun ya shanye ya na amfani sai yake a adribuha min gairi zambin a tasbihi yanzu Allah ya dace inda ke ta bayan ba wani laifi ta mun ba sai ce man adlu minni darbu man laysa muzniba yace ai ba adalci bane ka je ka daki wacce ba ta ma laifi kullun tana ma kirki dan ta yi kuskure ai ba wani abu sai ce ka bar in ba ku labarin Zainab a wajena yace wa Zainabu shamsun ni fa Zainab ina rana ce wan nisa'u kawakibu sauran matan duniya kuma hasken su bai wuce na tauraro ba amma hasken zainab ina hasken rana ne su kuma sauran mata hasken su hasken tauraro ne idza tala'at idan zainab dina ta fito kaga idan rana ta fito ana ganin tauraro sai ce lam tabdu min hunna kawkab ba wani tauraro da zai fito ma'ana ya ziga matar saboda da'a da take mata ko da ta mai ne ba zai iya mata wannan amma mata da yawa yanzu ba haka bane babu da'a ga mu ita matar bahaushe gani take in ka aure ta kawai ta ita ne ka aure ta kuma da za ta kai shekara 25 30 ba miji kuma sai an fara addu'a Allah ya kawo miji nana ba haka ba kuma ta samu ba za ta mutunta shi ba ta samu ba za ta kimanta shi ba ta samu ba za ta daraja shi ba ko baran ga mu gaskiya tunda daga ni sai ku ne wallahi maza suna tsada ne gaskiya nake biya muku nayi nayi wani rubutu a 2015 na yi presenting paper a jami'ar bayero a 2015 adadin mutanen duniya a wancan lokacin biliyan bakwai ne da miliyan 800 da wani abu mutanen duniya amma adadin mazan duniya bai fi biliyan ɗaya da wani abu ba amma mata sun kai biliyan biyar da wani abu wanda maza ba su fi biliyan ɗaya da ɗari takwas ba wannan yana nuna cewa duk wani namiji da zai auri mata uku uku to matan duniya ba za su kare ba za su kare ba to sannan waɗancan adadin mazan yanzu wajen miliyan 200 suna bursin a duniya kasan namiji ya fi laifi yana bursin wajen miliyan 100 ƙananan yara ne duk irin waɗancan ba aure lati ba wajen miliyan 100 suna da larura wani mahaukaci ne wani kaza ne wani kaza ne wani kaza ne Allah muna ganewa da haka idan Allah ya baki miji to ki rike shi kirin ringa mai da'a shi namiji adali ne in matar tana mai rashin kirki zai yi bayani sai ya faɗa a waje in ba ta mai kirki ma sai ya faɗa kuma sau da yawa ta inda zaga na mata ba su da wayo wai sai ba su samu problem da mijinta wai sai ta dinga gaya wa kawarta kawai ki kila ta zo gidanki ga kina karyawa mai kyau kina cin abincin rana mai kyau kina cin na dare mai kyau kila mijin da ta aura a baya yana ci mata mutunci ke naki baya ci miki mutunci kina ba ta shawara sai ta ringa ba ta shawara kawai ku rabu daga karshe idan kuka rabu ta kuma sai ta zagayo tana son shi in kawayen ku suka gano mijin ki take so ta aura suka je suka same ta ai mijin wancan ne bai kamata ki aure ta ba sai ce to ina aya ina hadisin da ya hana ko akwai Na ka auren kanti zafi ke kuma kin kin kin zubar da kayan ki to dai mace ta tana da'a ga miji tana taimakawa miji akan harka addini sannan tana kula da haƙƙin mijinta tana kula da mutuncinsa da dukiyarsa mace ta za a ganta tana koyan ilimi tana koyar da ilimi tana zuwa ta koyi ilimi a inda yake kuma ta koyar da 'ya'yanta ilimi mace ta za a ga tana yi wa 'ya'yanta tarbiyya mace ta za a ga tana son dangin mijinta da 'ya'yan mijinta da 'yan uwan mijinta amma yanzu matan hausawa musamman a ƙasar hausa muna da matsala wai duk mutum da ta aure ce wai dangin mijin ba su da kirki kuma kowa fa dangin miji ne da Allah ba ka bane kowa dangin miji ne yanzu bari muku misali ni ina da kanne ina da yayye mata yanzu kan wata koyata da ce aure suna kallon mazan su a matsayin mai tana kallon dangin mijinta a matsayin mai dangin miji to kaga anan gurin ita ba dangin miji bace to ni kuma na je na auro mata su dangin mata ta mai ke kallon dangina dangin miji ne da haka in kin ce dangin miji ba da kirki ke ma dangin ki ba da kirki domin kun je kun auro a wani gidan kuma dangin miji ne kuma dan Allah in banda ma san zuciya da mahaifiyar yaron nan da ƴan uwansa yaron nan aka haife shi aka kula da shi da iliminsa da sana'arsa da komai duk daga mahaifiyarsa sai danginta su suka yi mai wannan ke biki aure shi ba sai da ya zama ready made sai da ya zama yana da komai yana da hanyar da zai ci da ke yana da hanyar da zai sha da ke yana da hanyar da zai miki sara yana da hanyar da zai miki komai in ma ya zo yana so sai ka ji wai iyayen mata sun ce wai sai an yi bincike eh ba laifi a bincike amma ita ma matar dole a bincike ta kin zo kin same shi redimiyar dole kuma kike zaki raba shi da mahaifiyarsa zaki raba shi da yan uwansa dan Allah wannan adalci ne su sun sha wahala ke kuma kawai ki zo ki sha romansa shi sa waɗansu mazan za a gansu ta karkari ne wai in mutum zai mahaifiyarsa abu sai ya gaya matarsa in zai wa ƴan uwansa abu sai ya me alaƙa ina ruwan matarka da wani abin da za ka yi mahaifiyarka ai kuskure ne dan za ka siya mahaifiyarka abu sai ka gaya matarka to ai ko baban mahaifiyarka ko matarka za ka siya ba bai kamata ka gaya matarka ba kamata in ta je gidan ta ji labari balle kuma ka mahaifiyar amma sai ga wai wata har tana iya faɗa cewa wai gaskiya wai ba ba ta fara zuwa gidan shi kuma ya tsaya soko kawai yana kallon ta ana ana sake uwa ne ran ga muku na abu da da maza suna kallon waɗansu hadisan da duk matar da su zo tana rigima da mahaifiyarka tar yana ma mahaifiya ba ka zauna da ita ba wata rana abdullahi dan abbas yana zaune sai wani bawan allah zai ci masa malam ina da tambaya ya ce me tambayar ka ya ce wata yarinya ce na ganta ina santa sai ta kini ta za ta auro ni ni kuma da kishi ya kama ni kawai na kashe ta ya ce da abdullahi dan abbas ya ce zan iya tuba abdullahi dan abbas tambayar da ya mai ta farko ya ce mai mahaifiyarka tana raye sai ce a mahaifiyarta ta rasu shi to kaje kai ta istighfari kana tuba bayan ya tafi ne tambaye shi ce aka maka lawu ya zaka tambaye shi mahaifiyarsa tana rayu yake ban san wani abu da yake sa Allah ya kankare wa mutum zunubi ba kuma mutum ya ƙara kusanci ga Allah sama da kyautatawa mahaifiya me yasa ba a ce mata ba ai duk matar da ba ta son ka ba ta son ka ba sai kun ci gaba da zama ba ai Allah ta yi fa insakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ko dai a zauna yadda shari'a ta ce ko kuma a rabu da in ba ta san mahaifiyar ka haƙura za ka samu wata za ta kaunaci mahaifiyarsa da ala muna gane ha da ya ƙarshe magabata sun yi magana kan matan ƙwarai farko dai manzan Allah ta salama cikin hadisun muslim ya faɗa ya ce duniya ɗan jin daɗi ne ƙanƙani amma mafi alkhairin jin daɗin duniya shine Allah ya baka mace ta gari in Allah ya baka mace ta gari ka gama jin daɗin duniya shi sa manzala salama a cikin al'adabul mufrad ya faɗa cewa abubuwa guda uku ko hudu iya daga cikin jin daɗin duniyar mutum a bayan nan kuna mana surutu kuna mana surutu abu na farko shine ka samu gida lafiyayye yalwatacce a ce ka gina gidan da zai ishe ka da matarka ɗaya ko matarka biyu ko matarka uku ko matarka hudu a ce ga filin fakin ga filin wasan yara ga filin kaza ko ka samu abin hawa lafiyayye wanda za ka tafar ganin har Legas ba zai tsaya ma ba lafiyayye mai numfashi sannan ko kuma ka zaɓi ka samu mata ta ƙwarai ka san ba ka samu mata ta ƙwarai ba ɗan adam inda yake jin daɗi shine gidansa to ji za ka gidanka daga gidanka gwanda kabari saboda ka ajiye wata ya mara mutunci a cikin gidan amma an ka samu ta kwarai kullum za ka ga mutum ya nace yana cikin gida yan majalisa suna zaune a majalisa amma shi baya nan ai mata da yawa da suke complain cewa maza suna zama majalisa su suke tasu mata da yawa suka zama ni ka je ga ɗakin ta nan kan kujera ga kaya nan yaro ya yi kashi a kota tura ya can gefen nan ga kaza wata na shiga ɗakin da za ka ji wani me yasa za ka zauna mata da yawa ba san cewa tsafta shi ne mace ba tsaftar jiki tsaftar kaya tsaftar daki wata rana na je kotu ina da ke wannan abin kullum yana bani mamaki kafin da ke na tsayin an zo wani ke za a rabuwa aure daga cikin complaint din da mijin ya faɗa wallahi shine yarinyar nan watan ta shida ba ta canza kitso ba wata shida ya yi in ya ba ta kuɗin sai da ta awara ko fara <laughs> a san mata akwai cin fara wata shida fa bata kunce gashin kanta ba dan Allah don Allah mata da yawa wallahi wata in kaje kan kujerar ta kayan da suke tarawa wata fa irin in tana iya sai da kaya irin tana sai da daddawa tana sai da kubewa tana sai da magi akan gadanta za ta jera mijin ya zo sai da ture yana bacci yana jin warin daddawa Allah muna ganewa na gaskiyar magana dole ne mace zama tana wata rana idan Allah ya sake haɗa mu za mu magana akan yadda mace ma ya kamata ta zama yadda mace ya kamata ta irin kayan da ya kamata mace ranga sawa yanzu wata mata su ɗaya suke wanka a rana wanda a zafin nan kamata ya ce mace tana wanka sau biyar su biyar ai ko namiji ya kamata ya wanka sau biyu su uku ko namiji ko namiji ya kamata da safe in zai zai fita wanka in ya dawo yi wanka in zai kwanta yi wanka kaga zai yi so uku amma ke kina gida kina da lokaci duk lokacin da zafi ya same ki ya kamata ake kin je kin yi wanka amma ta mata ba ta wanka Allah ya kare ni wata ba ma taba ba ya taba duba ta ga wani irin kaya mijinta yake so ta ringa sawa wani mijin idan ya miki ya dinka miki laifi ya dinka miki shadda ya dinka miki atamfa so yake in zaki je gidan biki gidan suna ki je ki ta amma shi a cikin gida so ya ganki da english way kamar wata wata wata baturiya haka yake sai ya gani amma ba za ki ba Allah ta'ala shirye da mu Umar dan Khattab yake cewa babu wani abu da Allah zai bawa mutum bayan imani to abinda Allah zai ba mutum mafi alkhairi shine Allah ya baka mace ta kwarai bayan imani shine Allah ya baka mace ta kwarai shi ta zaka ji bature ai yana faɗa wata magana kuma gaskiya ne sai ce behind every successful man there must be a woman duk wani mutum da kaga ya ɗaukaka ya zama wani mutum da ake nuna shi a gari to a bayansa akwai matar da ta taimaka masa mata su ke taimaka mutum ya zama yadda zai zama wani daga cikin magabata ke cewa jin daɗin rayuwar duniya yana cikin abubuwa guda bakwai in ka rasa ɗaya ka rasa wani ɓangare daga cikin ɓangaren jin daɗin rayuwarka na farko da ya fara faɗa ta yake shine ka samu mace tagari ka samu macen ƙwarai na biyu shine ka samu ɗa mai biyayya na uku ka samu ɗan uwan da zai ringa taimakonka na huɗu ka samu mai ma hidima mai hankali na uku ka samu cikakkiyar lafiya a na biyar kai sori ka samu cikakkiyar lafiya na shida kullum abin da zaka ci ka ga samu kar ka ringa zama da yunwa sannan na bakwai shine ka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan shine zaman lafiya da kwanciyar hankali idan lalle yana da kyau mu gane cewa aure da ake yi mata da yawa sun ɗauka gidan aure gidan neman kuɗi ne malama kuna mana hira gida da yawa kuskuren da mata suke yi shi ne na farko ki gane cewa maza suna da wahalar samu ne abu na farko na biyu kuma babban abin da yake zamar da aure shi ne zaman lafiya da kwanciyar hankali dukkan mace idan za ta ringa tayo da mijinta hankali wata nan kundin ba ne kawai ya ta sai ce ki kawai ya haƙura kuma da maza ma suna da tunani shi ne wannan wata mace ce da kake ganin kai ta yi ma mai kyau ce amma ta zame ma matsala ai kai kaɗai ka aure ta sauran mazan duniya sun yi hakuri da ba su aure ta ba ko ba haka ba to kuma kai ma ka kaddara kana daga cikin wanda ba za ka aure ta ba kai ka haƙura mai ta kuma mu sani wallahi ba yadda za a yi mace Allah ya karɓi ibadunta da haƙƙin Allah idan ta ba Allah matuƙar ba ta ba wa mijinta haƙƙinsa ba Matuƙar ba ta ba mijinta haƙƙinsa ba amma wata ba ta da abokin gaba sai mijinta in ta je cikin ƙawayenta ba laifin wanda take faɗa sai laifin mijinta in ta dawo gida shawarar da ƙawaye suka bata ita za zo ta juye wa mijinta daga nan za ga gidan ya har ya gitse babu zaman lafiya a cikin gidan wanda kaga wannan ba daidai bane kamata idan muna karatu mu ranga aiki da shi kila abin da zan rufe da shi ne. ki kalli abin da ba ma ganewa shine aure idan an yi shi ba fa an je ne kawai a yi karatun ƙur'ani a yi sallah a azumi ba a'a shi ka'idar Allah ne idan Allah ya ce ma kada kai abu kaza sai baka substitution misali da Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku zina sai Allah ya ce ku yi aure da Allah ya ce kada ku ci riba sai Allah ya ce ku yi kasuwanci ku ci riba in Allah ya ce ma kada kai kaza sai kama substitution to Allah baya son zina amma Allah ya yadda a je a yi aure to shi kuma aure wani abu ne na jin daɗi wani abu ne da zai taimaka ma a cikin rayuwarka da haka idan ana neman mutanen da suka fi kowa zaman lafiya shine a samu miji da mata su ne suka fi kowa zaman lafiya kuma wallahi duk sanda mijin ke yake miki bari in ga miki gaskiya in dai biki ya abinci ba abinci koya zaki kala kala ita fa wata ba abin da take tabawa daga wake da shinkafa taliya da mai da yaji dan malele indomi wannan ita abin da ta iya kenan akwai abincinmu na gargajiya mai daɗi ma yanzu duk ba su iya ba yanzu bari muku misali yanzu burabusku maza da yawa suna son burabusku na gero ko burabusku na masara ko burabusku na shinkafa amma mata da yawa ba su iya ba wata mata za ta yi ake yi abin sha ma a ƙan da ke koyi kala talatin yau in ya sha wannan gobe ya sha wannan jibe sha wannan ki iya nau'in abinci kala-kala sannan dole ne mace ta kula da tsafta ta kula da tsaftar jikinta ta kula da tsaftar kayanta ta kula da tsaftar ɗakinta wallahi wata in ka shiga falonta ba za ta iya minti biyar ba saboda warin da ke cikin falon ko ba ta damu ba idan Allah mu gyara sannan kullum hatta matsa din mata sai sun kin ringa kallon mai mijin ke yake so ki ringa sa masa in ba haka ba kina nan kina yawo da daurin kirji a cikin gida shi kuma zai je kawo miki wata ta kore ki saboda ku kula da wani abu da daya lokacin da kake son mutum yi ma abu bai yi ma ba sai da kaje ka ɗauko wata sannan kuma sai ta zo ta ringa ma ai ba za ta burge ka ba wani bawan Allah matar ta takura mai ta takura mai ba ya jin daɗin zama da ita sai wani abokin sai ce ka kasan shahada nan baka ƙara aure da ana mata abu buni buni sai da tafi yaji ana mata abu kaza kaza ba shi da kwanciyar hankali da ta tabbatar auren nan za a yi shi an sa rana ranar ta kusa zuwa wata rana ya dawo sai suka zo suka zauna dan Allah abin da nake so shine ka gaya mun abin da kake so da abin da baka so ka ji rashin hankali wajen shekara goma kin kasa gane me yake so da wanda baya so sai yanzu za a kawo wata shi ta zaga uwar gida da yawa lokacin da za a yi mata kishiya lokacin ake korata da gidan da take saboda ke baki wa miji abin da yake so ya je zai auro wata kuma kin zo kin ce bai isa ba to maza suna dabara sai dan miki saki na wani ki tafi gida wata biyar bayan ki sha wahala sai dawo da ki daga nan ko baki da kima baki da daraja da haka dan Allah mu kiyaye muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah madauki sarki ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya sa aljanna makoman mu Allah ya ji kan iyayen mu sa aljanna makoman su Allah shirya mana zuriyar mu Allah biya mana dukkan bukatun mu na duniya da kuma na lahira wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci addu'a ta iyaye suna bin 'ya'yansu to ko da ba mahaifiyar yaro wacce in cewa yaro za ta bi shi za ta bi shi wannan suna magana akan tsarin iyali cewa to mutum zai iya yi saboda ya samu tazara ina ma ai akwai manci tsakanin tazarar iyali da kuma ƙayyade iyali ƙayyade iyali mutum ne zai zo ce zai haifi 'ya'ya biyu ko uku to wannan ba daidai ba ne amma kila mahaifiyar in ce haihuwa dab da dab tana samun matsala ko su 'ya'yan suna samun matsala babu laifi a yi wani abu na yake alaƙa da medical abu a samu expert su nuna ma yadda za ka yi kila kina son kiran haihuwa bayan shekara biyu ko bayan shekara uku ko hudu wannan babu laifi a ciki kamar yadda malamai suke magana ta gare iyali inda larura ba laifi ba ne amma ƙayyade iyali shine yake da matsala wata rana wani yake ba da labari yake wani mutum ya yi ya'ya goma sha biyar amma na sha biyar ɗin shi ne ya yi kuɗi saurin da talakawa ne kaga da ya tsaya a na sha biyu ko na sha uku da kaga familin ya zama familin talakawa gaba daya Allah ya tsare wannan kuma da tambaya cewa wai kowace mace ya halatta ta sa niqabi ko sai mata aure a'a aiki shari'ar musulunci ba da mata aure ko suke magana ba tana magana ne akan mace baliga wanda majority na mata kuma suna balaga ne a shekara goma sha uku sannan shi niqabi ba wajibi bane mustahabbi ne in kin sa zaki samu lada in biki sa ba ko baki da zunubi muna gane ha so da yawa mata kuskuren da ke, gurin da ya zama wajibi su rufe ba ta rufewa shine kafar su iya tafin kafar ta kawai za a gani amma saman kafar saman kafar bai kamata a gan shi ba haramun ne a gani amma sai su ba kafar a fili kuma sai su ni hijabi gurin da ya zama wajibi su rufe ba su rufe ba gurin da yake mustahabi ne kuma su rufe Allah ta'ala ya samu dace Wani na ja hankali akan magunguna da mata waɗansu har shirka ce Allah maɗauki sarki ya kiyaye wannan kuma wata addu'a za ta samu biyan bukata da addu'a da kika ko da Hausa ko da Yarabanci Allah zai ji kuma zai amsa miki wai wannan ta ce abubuwa guda bakwai da na faɗa ba ta ji ƙarshen ba ki koma cikin lakta za ki samu ai lakta an yi rikodin an yi komai za ku samu sai ki amfani da shi wai wannan mutum ne ya yi alƙawari amma bai cika ba sai ya rasu dole sai an cika mata eh amma in wanda aka yi alƙawarin yake ya yafe ba shi kenan magana ta wuce tun da ya riga ya yafe wannan ta ce malam kasan halin da mata suke a wannan zamanin Allah ya ba mu ladin ibada wannan mai take nufi ba ko dai labari take bara ko gaskata ne take Allah ku ala wani mazajen da ba ta adalci wasu irin addu'a za a ringe musu alhali kai kana kokarin ka sai ki ringe musu addu'a Allah shirye su su ringa adalci amma kar ki tsine musu albarka in yi tsine sai ƙara baki wahala in kika ne wai mai laifin mijin da ba ya girma sarkanta wanda ba ya girma sarkanta ai abubuwa ne guda biyu ko dai su sirkan ne suka ja ya raina su wasu in ka zo zaka aure su sun ringa nuna ma kiyayya da takura da sauransu to kuma irin wannan abin yana zubar da mutunci wani sirkin ma sai kaga har zuwa yake yana roƙon sarkin sai shi wani abu dole mutuncin kai gibe amma idan baka yi komai ba ya zo na ka to wannan kuma ya aikata abin da yake ba daidai ba kuma Allah madaukin sarki zai kama shi wannan yace Allah ya gafarta malam mu ƴaƴan mu duka maza ne ko akwai wata addu'a da za a bamu domin yi wa yaran addu'a shine gurin ga addu'a Allah ya shirye su Allah ya azurta su Allah ya ba su ilimi mai amfani da arziki mai albarka wannan shine addu'a da zaki ringa ƴaƴanki wani an ce ko mugun makwabci na duniya lanin ban gane ma mai take nufi ba wai wata mata ce ita ba ta da uwa ba ta da uba mijinta yana da mata guda uku sai ya fifita ta mijin da ya tashi sai ya fifita ta akan sauran zalunci ne wannan ba daidai bane adalci zai musu ai shi ba ya gamu da ita bane ta fuskar iyayenta ya gamu da ita ne ta fuskar aure ne na haka duk haƙƙin da yake kan ta ɗaya da ta biyu da ta uku daidai zai ba su haƙƙi amma in so ne wannan babu laifi dan adam ba yadda za a kaga mutum da mata biyu a ce irin so da yake musu Allah ya ce dan adam ba zai iya wannan adalci ba walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku iya yin adalci wajen soyayya ba dole sai ka ji ka fitan wanci in kana da mata biyu ma sai ka ji cewa wanda kwanan wance za zo ka tafi wancan ɗakin ko wancan gidan shi nan in ka zo ka zo larura ne can kuma ka ji a yadda ranka yana so wannan maza suna da irin wannan shi ka Allah baya son ka bayyana ka rike ka a cikin ranka kai musu adalci a cikin dukkan abubuwan da za ka yi musu adalci wata za ga tana kyauta sama. wata ba ta kyauta sama wata irin kalan mutum da kake so wata kuma kaddara sai ta haɗa ku duk irin wannan abun yana faruwa da hakan an je gidan aure dai dole sai an yi haƙuri ko ba kyau ne yake sa a ji an fusan wata ba ba kirki bane wata za ga tafi kowa rashin mutumi amma an fusanta wata za ga tafi kowa muni amma an fusanta wata za ga tafi kowa kaza amma an fusanta sai ki a kuri da iya abin da Allah ya baki a bangaren miji ina ba ta mun gane amma saboda ita mahaifinta ya mutu ko mahaifinta ya mutu ka nuna mata bambanci wannan ba daidai bane ka yi musu adalci ai adalci ina jin wannan shine karshe ko a haba wai mugun makwaci in kana da mugun makwaci a duniya wai zai iya zama makwaci a lahira ya ma zai mugun makwaci ma to ya shiga aljanna <laughs> ai taba makwata hanya ne na tafiya wutar jahannama ka ringa cutar da makotanka ka ringa ci musu mutunci wannan alama ce ta baka da rabo to kuma ya wanda bai da rabo zai je zama abokin mai rabo a ranar alkiyama sai da ki kokari ki zama makociya ta gari insha Allah sai Allah mu dauki sarki miki sakamako mai kyau ina ganin wannan shine karshen darasin mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh